السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو ثلاثة تكس أبنا تكس نكو ترى ترى قوتا ترى قوتا ربيعون الآخر جرى منظم الله صلى الله عليه وسلم شكرا shekara 442 insha Allah شاء الله تعالى ci gaba دا karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a irin wannan rana a daidai irin wannan lokuta cikin wannan littafi na ahkamul jana'i wa bida'uha na al-sheikh muhammad nasiruddin albani rahimahullah wadda muke karanta abubuwan da suka shafi a janaza da abubuwan da ya kamata ma'abuta wadda Allah subhanahu wataala ya jarrabe su da rasuwar wanda ya rasu daga cikin yan uwansu abin da ya kamata su yi da abin da bai kamata su yi ba lura da abin da shari'a ta tanada muna magana ina jin a cikin babin da yake magana kan abin da ya haramta ga dangin mamaci su aikata sakamakon rasuwar wannan wanda ya rasu akwai abubuwan da ana yin su amma bai kamata a yi su ba saboda sun kaba da shari'a to muna shafi na 43 zamu ta shafi na 44 ne yana da eh zai ina gabar magana ko ko magana ba kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fi an-nar wannan mun karanta insha Allah za كان شافينا 40 ده كله a شافي ان منا فات الله Allah ya نعم بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي الكريم نائب الإعلام عن موته على رؤوس الملائكة ونحوها لأنه من النائب وقد ثبت أن صديق حذيفة بن يمان أنه كان إذا مات له الميت قال لا تؤمنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن السعي قال المسلمين عليه فأسأله إني ماذا ماجه وأحمد السياق الأول إليه وأخرجه المرفوع منه إني أن يشير المطلق بإسناده وحسن كما قال الحاكم في وأن أي ربع هو إخبار الموت الميت وهو على هذا يشمل كل إخبار ولكن جاءت أحاديث صحيحة تدل على جواز نوعية الشفاعة وأولئك العلماء فيها مطلق النهي وقالوا إن المراد بالنهي الإعلام الذي يشبه ما كان عليه أهل الجاهلية من الدعي على أبواب البيوت والأسرار ومساجد وبذلك الأردن نعم daga cikin abubuwan da ba su halatta ba al'ilam an mautihi ala ru'utul mana'ib wa nahwiha shelan rasuwar wanda ya rasu a yi kururuwan shelan wanda ya rasu ya rasu a bisa wato abinan dakalan da ake kiran sallah ko kuma mimbarori wanda ake taka a hau a kira sallah ma'ana kamar yadda a dayan da suke yi abinan su lokacin banu umayya <coughs> ana gina da kali a gefe a dungun kowane abuna a dungun masallaci kowane dungun ta yadda za a gina ta gefen abuna gefen damansa da gefen hagundinsa wanda suke kiran sallah sukan hau kan wannan saboda muryarsu ya ƙara fita sama so akan yi shi ta baya ma dungu biyu duka na baya musamman ranakun juma'a in za a kira sallah ko kuma in za a yi shelan wani abu akan hau kan wannan abun sai a yi shela ko kuma hawa mimbari a faɗi shelan kururuwar cewa wane ya rasu kuma hawa wannan abun a yi yekuwan shelar kururuwan cewa wane ya rasu to wannan a jahiliya an saba ko a hau wani abu ko kuma a bi gidajen a kofar gidajen mutane sai a yi kururuwa mutanen gidan su ji ta yi ihu a faɗa idan mutum ya rasu to har ya zamanto a cikin annabi sallallahu suna an aiko shi ma sai zama sun wuce da irin waɗannan al'adu to bisa irin wannan tafiya ta wannan al'adu wanda suka saba da shari'a sai a nassosi suka zo wanda suke hani zuwa ga wannan haka yana daga cikin abin da aka saba da yi to amma kuma alhali ya saba da shari'a li annahu minan na'i domin yana daga cikin abunan shela da rasuwar wanda ya rasu wa qad sabata an Hudayfa ibn al-Yaman an radiyallahu anhu annahu kana idza mata lahu al-mayyit ya tabbata daga Hudayfa Hudayfa ibn al-Yaman sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi sallam. ya kasance idan mamaci wanda yake kusa da shi ya rasu kala yakan ce la tu'zinu bihi ahadan eh, kar karku gaya wa kowa karku shela wa kowa karku yi shelan haɗa labarin cewa wani ya rasu karku gaya wa kowa in a haku an ya yakuna na'yan don ina bin tsoron shelan da za ku yi karya zama wato shelace ta wajen a sanar da rasuwar wanda ya rasu in anna'im shine irin wannan ba da labarin wane ya rasu ta hanyar shela to yana jin tsoron kar abun ya zamanto haka yace inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yanha 'anil na'im domin ni na ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hani game da ayi shelar rasuwar wanda ya rasu to shi yasa idan wani ya rasu wanda yake da dangantaka da Hudayfa ibn al-Yaman radiyallahu anhu yakan hana a ba da labari ta hanyar yadawa ga wasu mutane saboda yana jin tsoron karfa hakan ma ya zamanto irin yana daga cikin na'i wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana akhrajahu tirmidhi wa hasanahu wa ibn majah wa ahmad wa siyaq lahu wal bayhaqi wa akhraja al marfu'a minhu ibn abi shayba fil musannaf وإسناده حسن كما قال الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر رحمه الله يشاء إسناد وأن حديثنا هذيفة سوى مرتبة لتحسن لو ترى إلى أمفاني لش والنعي منين أكنفي نعي لغة اللغة هو الإخبار بموت الميت بعد نباري رسول وان دي رسول amma gabar labari ka zo ce kai sallama da mutum kuna magana ka ce wani ya rasu ba irin wannan ba a ba da labarin wani ya rasu ta hanyar shela a gari ko ta hanyar ɗaga murya ana kururuwa a kofar gida don mutanen cikin gidan su ji kuma aka yi wannan a wancan lokaci ta hanyar kururuwan sai an yabi mutumin da faɗan hatta wasu abubuwa da bai yi ba ko wasu abubuwa da da da ba a san shi da su ba ko kuma a kan ba maganarsa domin suna tunanin shi ta har a yanzu a wasu yankuna na ƙasa na wasu ƙasashe yankin ƙasashen larabawan afirka za ka samu idan mutum ya rasu sai danginsa su gayyato ko wani wanda ya iya karatun ƙur'ani ya zo ya karanta alƙur'ani to kuma yakan karɓi kuɗi a wajen wannan karatu din to idan aka ba shi kuɗi din ɗan kaɗan da ya zama sai ya karanta ayoyin azaba wato sai suna da akalin cewa kamar azaba za su tafi ga wannan tunda an karanta ayoyin azaba yan ba shi kuɗi da ɗan yawa kuma sai ya rena karatu mai kyau kuma da ayoyin rahama za ka sai dangi su ji daɗi cewa kamar rahama za su tafi ga wannan mamaci to kaga waɗannan duka wasu abubuwa da wanda suka saba da shari'a kawai abun da ake bukata shine addu'a wa wanda Allah ya karbi rayuwarsa ana masa addu'an Allah ya rahamshe shi ana masa addu'o'i wanda suka tabbata a rinka yi saboda ba abin da mamaci yake bukata irin addu'a to shine a ba da labarin rasuwar wanda ya rasu ta hanyar shela ko ta hanyar faɗin maganganu da kururuwa a wajen ba da labarin rasuwarsa فهو على هذا يشمل كل إخبار آه yake a bisa wannan in aka ce annaim shine al ikhbaru bi mawt mayyit ba da labarin rasuwan wanda ya rasu in aka ɗauki wannan a ɓangaren larabci to zai iya haɗa duk wani nau'i na ba da labarin da aka yi duk ya shiga ciki sai ce walakin sai dai abin da ake nufi a nan qad ja'at ahadithu sahiha in hadisai ingantattu sun zo tadullu ala jawazi nau'in min al-ikhbar wanda ke nuni zuwa ga akwai wani nau'i na bada labarin wani ya rasu wanda ya halatta har a kan mimbari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yayi kamar yadda insha Allah ta'ala zamu gani a a gaba bi iznillah eh, annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin rasuwar wasu daga cikin sahabbansa to kai kai misali idan eh, ba da labari ne na rasuwa don neman waɗanda suke jin labarin su nema wa wanda ya rasu gafara a gurin Allah shi sa duk wanda zai ba da labarin rasuwa ko da sanarwa ne a masallaci ana so ya jingina ƙarshen sanarwar tasa da maganan cewa kuma muna roƙo in dangin mamaci din ne ko kuma ko da ma ba dangin mamaci din ne? ko misali kamar ladanai a masallatai su ne suke sanar da irin labaran abin da ake so a sanar da jama'a to sai mutum idan yace ana sanar da mutane Allah subhanahu ta'ala ya yi wa wane rasuwa ko Allah ya yi wa wance rasuwa ana kuma sanar da mutane janaza lokaci kaza ga duk wanda ya samu iko ana gayyatar sa zo domin halartar wannan janaza sannan ana roƙon mutane su nema masa gafara ko ana roƙon mutane su nema masa gafara haka nan suna nan suna ke yi a duk lokacin da ya sanar da wane ya rasu sai ya ce sannan ana roƙon ku ku nema masa gafara to haka ake ce, abin da asalin makasudin sanar da mutane cewa wani ya rasu to shine don su nema wannan wani in gafara amma muka yi shela a yanzu na sanar da a zo janaza wanda kuma da ne ga shi mamaci da kuma yanda suke suka je janaza ne idan mutane da yawa muminai arba'in suka halarci sallar mutum sha Allah Allah zai shigar da shi aljanna zai yafe masa zunubansa to haka kuma duk wanda shi kuma ya halarci sallar janaza yana da lada kwatankwacin sama da girman dutsen Uhud idan kuma ya raka janazar makabarta yana da kwatankwacin irin wannan girma na sama da dutsen Uhud har guda biyu shi wanda ya yi sallah lahu qira wanda ya yi sallah kuma ya yi ya shirya a janaza in ma'ana ya raka ta har zuwa makabarta inda aka binne ta ya tsaya har aka gama binnewa to wannan lahu qiratan yana da lada qirati guda biyu aka tambaya dan sallallahu alaihi menene qirati guda biyu ko menene qirat yace kwatin sama da girman dutsen Uhud a dutsen Uhud kuma daga yamma ka zagaya ka koma gabar daga yamma zuwa gabar kilomita sama da ashirin da biyu ne eh, sama da kilomita biyu ya kai daga nan zuwa ina kenan yanzu zuwa zuwa har ka wuce da nisa eh, kwadan ba ta kai kilomita biyu ba ina tsammani yawwa daɗin ko ban sani ba daɗin ko ta wuce ita kuma yawwa to abu ne kamar zuwa kwadan ko gaba da kwadan kaga Eh? dutsen umar haka kawai daga yamman su zuwa gabar eh, ka ce za ka zagayo shi banda tsayin da yake da shi da kwanciya da ya gaba daya to kaga idan misali to kuma da cikin da abun da ya tara girman gaba ɗaya da duk abun da ya kunsa eh, mutum ya samu wanda na ladan idan ya yi sallah domin Allah ya sallah ga janaza to kaga ashe daga an ce mutum akwai sallar janaza in yana da iko ba wani abu ya tsare shi ba to ya kokari yayi in yana da iko kuma babu wani uzuri to in an yi sallar kuma har yanzu ya raka zuwa makabarta ya samu cikakken lada da izinin Allah in je makabarta kuma kar ya gaggawar tafiya har sai ya tabbata sun gama gunne wannan mamaci ne an gama gunne shi gaba daya wani gama gunne shi gaba daya sai a yi masa addu'a kowa zai addu'a a karan kansa yawa idan aka gama gunne mamaci take ana gama gunne shi mala'iku suke zuwa yi maka tambayoyi tun kuna gurin sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce sabili akhikum sabata fa innahu al'ana yus'al e ku roƙa wa dan uwanku sabati domin yanzu haka ana tambayar sa in aka gama gunne shi to shi kenan to za so mata tambayoyi don a riga ransa an gama idan mutumin kwarai ne ransa an sa shi a littafin illiyin kafin mutanen ƙasa su yi wa gangan jikinsa gawa abu da wanka su shirya shi su sashi a cikin likafani dama ana gane rainin in mutumin kwarai da ake sashi a cikin shi rainin a cikin likafani daga aka taho da shi daga gidan aljanna a fesa masa turare wanda aka taho da shi daga sama to sai a tafi da rainin to lokacin da ake tafiya da rainin na za a rubuta shi malaiku za su rubuta shi in mutumin kwarai ne a nau'in a littafin mutanen kwarai shine abu da eh, illiyin littafin illiyin to duka wannan aikin da walagu suke su ko mutanen ƙasa suna aiki wajen gayyato mutane a kai shi inda za a yi a yi masa wanka da sauransu su mutanen ƙasa suna mu'amala da gangan jikin mutum su ko mala'iku suna mu'amala da ran mutum da suka ɗauka bisa umarnin Allah saboda sa yayi idan su su mutanen ƙasa sun gama nasu eh, ake dawo da ran ya dawo jikin mutum yana jin duk abin da yake gudana to za a dawo da ransa a cikin kabari kuma ya amsa tambayoyi Su sai kuma rayuwar ba irin kuma ta duniya zai ba ba irin rayuwa irin wannan wanda muke yi ba ita wanda ya riga ya gama da ita ba kawai misali in an dawo masa da rai a cikin kabari yana amsa tambayoyi da misali wani a duniya zai buɗe kabarin ya gan shi to ba zai gan shi yana zaune yana amsa tambayoyi ba saboda in ka shi yana zaune yana amsa tambayoyi to ya dawo rayuwa irin ta duniya kenan to da kawai yanzu yana rayuwa ce ta barzakh rayuwa ta barzakh kuma tana da bambanci da rayuwar duniya da haka zai iya amsa tambayoyi ba tare da kun san me yake yi ba don ba irin wannan rayuwar kuke yi ba shi ko ba irin taku yake ba ya gama taku ya tafi ya gama rayuwar duniya ya shiga rayuwar barzakhiyya rayuwar barzakh shine rayuwa ta zama a cikin kabari kafin tashin alkiyama ta zo eh, to saboda haka ya fara wannan rayuwa to ba za ka taba fahimtar me yake ba shi yasa da mutum zai je makabarta ya in ya kwana ya in ya kwana ya in ya kwana don wai yana so ya ji wani motsi daga cikin kabari ba zai ji ba saboda ba rayuwa irin ta duniya su ba kaga in kuma rayuwar duniya ne ba inda za ka je ka samu mutum waɗanda suka kai adadin wanda suke makabarta amma ka yi awa ɗaya baka ji wani ya dan motsa ko wani ya dan yi tari ko wani ya dan yi atishawa ko wani ya ji ya gaji da zaman ya juya ta can ko wani ya yi abu. dole sai ka ji wani. to amma da ke rayuwar da suke ba ta duniya ba ce sun gama rayuwar duniya sun koma wancan rayuwa na barzakiya to shi yasa ba a jin wani komai in za ka gina su da an samu matsala su ko ba da ba su dawo su irin tamu domin su riga sun gama da ita eh, Allah ya yi wa kowa ajalin da zai yi iya na rayuwar duniya idan ya gama rayuwar duniya kuma dole ya koma rayuwar lahira to yanzu su suna jiran tashin alkiyama mu kuma da muke rayu muna jiran tukunna mutuwa to idan an ɗaura mutum to ya rasu to sai koma rayuwa irin nasu hayatul barzafiya to lokacin da in mutum ya rasu to ana ba da labari eh, wane ya rasu wane ya rasu to abubuwan da suka inganta daga hadisai waɗanda suke nuni zuwa ga halarcin a ba da labari suna nan a ta suna nan suna ya ba da labari rasuwan sahabbai an zo an ba shi labari ko bai hana ba an ce masa wane ya rasu an ce masa wance ta rasu bai hana ba shi da kansa ya ba da labari to duk wannan yana nuna akwai abun da ya halatta amma akwai abun da shi kuma ya saba da shari'a ne wajen ba da labari ne to shi yasa ake ake hana wancan wa qayyada al-ulama biha mutlaqan nahi don haka malamai sun kayyade wato halin cewa kar a ba da labari din nan to da aka samu ingantattun hadisai wanda suka nuna hatta a nan suna da kansa ya ba da labari to da wannan ingantattun hadisan sai malamai suka kayyade cewa ba fa kowane da labari ne na cewa wani ya rasu aka hana ba a nau'i na irin kama da jahiliya wanda za a zo ana kururuwa ana faɗa ana ana ta faɗan wane ɗan wane wanda ya yi kaza ana faɗan wasu abubuwa wanda ba su da alaƙa da shi ko bai yi su ba ana shenan haka to wannan ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wa qalu suka ce innal murada bin na'i abinda ake nufi da anna'i shine al-i'lan alladhi yushbihu ma kana alaihi ahlul jahiliya shi ne irin kuruwan shelanda shelanda ya yi kama da abun da mutanen jahiliya suke kai irin wannan shi ne aka hana nuna siyahi ala abawadil buyut na aje ana kuruwa ana ihu a kofar gidan mutane aje wannan kofar gidan a ihu a faɗi wasu abubuwa sana'a gauraya da ba da labarin rasuwar wannan wanda ya rasu to wannan bai halatta ba wani aswaq da kururuwan yadawa a kasuwanni kamata ya ce kamar yadda bayani a kansu zai zo cikakke insha Allah ta'ala cewa da zalika kul saboda haka ne nake cewa na. a wannan babu yana bayyana wa mutane annayu alja'i wato shelan da ya halatta a yi ma'ana annayi ba shi na ba da labarin da ya halatta a yi dole ne in mutum ya rasu a an ba da labari a san ya rasu yawa amma ya ce kwata-kwata an hana ba da labarin rasuwar wanda ya rasu wanda kuma ya saba da da ka'ida ta yaya mutane za su sani ya ma ko za su yi su zo sallan janaza ne to kaga ashe abin da ake nufi hani din yana nufin abin da ya shafi saba shari'a shine aka hana amma abin da ya shafi daidai da shari'a a gaya wa mutane don su zo su yi sallar janaza a gaya wa mutane don su taya wajen nema masa gafarar Allah subhanahu wata'ala wannan duka ya halatta abin da ake bukata nema wannan don haka yanzu shine zai bayani anna'il ja'i wato ba da labari wanda ya halatta na ويجوز الإبادة على الأوقات التي كانت يستمر فيهما يشمل على الجاهلية يجب ذلك لم يكن عنده من يقوم بحقه من عليه في ذلك في نعم yace wa juzu ilamul wafa ya halatta a sanar da rasuwa idan lam yaqtarin bihi ma yushbihu la'yal jahiliya matikar wannan ba da labarin bai kusaci da irin abun da ake yi na ba da labari a jahiliya ba inda za a yi shi daidai da ya dace wannan ya halatta wa qad yajibu kai ba da labarin rasuwa yana iya zama wajibi ma dole sai an yi zalika idan lam yakun indahu man yaqumu bi haqqihi musamman hakan yana iya zama wajibi idan ya zama a gurin mamacin babu wanda zai tsaya akan haƙoƙinsa akwai haƙoƙin mamaci idan ya rasu minal gusul kawai misali yi masa wanka mutum ya rasu a inda babu wanda ake ganin zai tsaya wajen yi masa wanka wannan wajibi ne a sanar da mutane sosai don a samu waɗanda za su je su tsaya don yi masa wanka domin idan mutum ya rasu ana yi masa wanka al-gusul lil mayyit za a yi wanka ga mamaci kamar da sifofin wanka din duk yana nan a cikin littafin insha Allah ta'ala za mu iso kansu in muna raye insha Allah da haka ce <clears throat> dole a sanar don a samu waɗanda za su tsaya akan haƙƙin wa takfin dole a sanar don a samu waɗanda za su tsaya akan yi masa likafani yi masa likafani ya dace da sunna kamar yadda aka yi annabi sallallahu alaihi wasallam kuffila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswa aswadin biyu an yi annabi sallallahu alaihi wasallam likafani a cikin tufafi guda uku farare yadda ki ja cewa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abuna eh, walaysa fiha imama babu wato rawani a cikin likafanin da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi wanda ya dacewa da sunna shine ina cewa ne ya sai ya sayi likafani sosai isasshe sai a yanka shi daidai fa'in da zai naɗe mamaci sai a yanka babban guda wanda zai nade shi sosai ba zama da yana yana ana garin tsakiya ko wani abu ba ah, wanda zai naɗe shi gaba ɗayansa idan aka ɗauko nan gefe ya shiga cikin nan a rufe wannan gefen babban guda ɗaya sai a take yanka wani kusan wannan ɗin guda ɗaya shi ma wanda zai naɗe mamacin sai a take wani na uku shi ma wanda zai naɗe mamacin wani su ne suka fi kowanne dacewa da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka kai masa haka kuma ya sa aka rinka yi wa da suka rasu yana nan kamar misali zainab kamar da hadisin a aqiya radiyallahu anha take faɗi cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana mu yi mata wanka wanka uku ko biyar ko abin da ya wuce haka idan bukata ta zo ko uku ko biyar ko bakwai ko tara ina yau wata wanka ana son a yi tara abin a yi wutiri ne amma wanka uku ake so a wanke shi gaba ɗayansa a sake wanke shi a sake wanke shi daga sama har ƙasarsa to amma idan akwai bukata saboda ko wani yanayi da yake ciki kowa da irin yadda rasuwa suke zuwa masa wani akwai a ko jini wani akwai a wasu ƙazanta ko wasu abubuwa to in wanka ukun bai isa ba wajen wanke wasu abubuwa da ake so a wanke to sai a ƙara zuwa wanka biyar ba hudu ba in an ƙara da hudu to sai a ƙara na biyar idan na biyar ba bai isa ba in an ƙara da shida to sai a ƙara da bakwai har iya inda ake ganin ya zama tsaftatuwa amma kafin wanka duka sai an yi mata tsarki ma'ana an wanke dukkan inda al'auransa yake in an yi wannan tare da rufewa sai ana yi wa mutum wanka tare da nan nau'i na dan mayafi wanda ba a so a buɗe al'auran mutum ana masa wanka ana mutum yana sa hannu sai yana kula kuma ya ɗaga yana kula Ta za waɗanda suka cancanta ne kamar misali ƴaƴan mutum ko mijin mata ko yayi wanda da suke kusa da shi yawa idan suka yi wannan sai kuma a yi masa alwala za a yi mutum alwala yadda ake yi mutum alwala yadda mutum ke alwala da aka yi masa alwala tukunna sannan sai a yi masa wanka gefen damansa ake tafiya da shi kafin gefen hagu an yi wannan an yi ɗaya kenan sai a sake an yi wannan an yi biyu kenan sai a sake na ƙarshen shi na kisa kilaren kafur sunna ne Allah sallallahu alaihi ya ce ku sanya na ƙarshen ku sanya kafur ya an samu turaren kafur in sa saboda wannan turaren kafur yakan jaffafa jikin mutum kuma ya bar hatin jikin mutum ta kame ba ta take jijjigewa da wuri ba idan an sanya wankan karshe an sa kafur to haka nan dai wadda insha Allah ta'ala ina ga akwai babi wanda yake magana kan irin na abubuwa bi iznillahi ta'ala a cikin wannan littafi sannan bayan an yi wanka ake likafani a yi likafani wanda ya dace da sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam akwai nan ina likafani da ake wanda ake wa mutum riga a tsaga wuyan a sawa mutum ka ce wannan bai dace da sunna irin yadda in an shimfiɗa guda uku ba a duk da tashin malamai kamar imam malik rahimahullah sun tafi akan irin a abuna don eh, akwai tashin malamai da suka tafi kan likafani biyar ma'ana a yi wa mutum riga a yi wa mutum kwarzalle a yi wa mutum rawani sannan a naɗe shi da da abu da da da babban mayafi eh, abu ne zai tare eh, guda biyar an da shi da babban mayafi ko kuma manyan mayafi guda biyu su ne in an hada rigar ita ma ana ɗaukanta ɗaya sannan ƙasansa da aka yi wannan kawai abu ne din mata shi ma shi ne na biyu rawani ana lissafa shi shi ma ɗaya ko kenan in an yi tufa biyu wanda aka naɗe shi da su shine biyar kenan kamar abin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi masa da guda uku sannan lokacin da hadisin ummu asiya radiyallahu anha tace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su wanke ta sau uku ko sama da haka amma dai witiri ya ce in kun gama wanke ta ku bani labari da suka gama wanke ta sai ba da daga cikin likaman da za a yi mata ya ba da rigan jikinsa wanda ya sa rigar jikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka masa likawai da shi ba shi da matsala ba zai samu matsalan abu ne matsala a cikin kabari ba eh, kawai eh, rigar ta isan masa eh, saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wannan to abu ne malamin ke cewa idan akwai bukata ko kuma babu waɗanda za su tsaya su yi mutum wanka ko kuma su sanya masa likafani ko as-sala alaihi ko yi masa sallah to wannan wajibi ne a sanar ka kamar da muke yanzu a shi wajibi ne sanarwa mutum za a yi mata rasuwa in ba ya sanar ba mutane ba su sani ba don haka ba za su zo janaza ba dole sai an sanar kawai misali alhamdulillah wannan garin Allah ya taimaka wajen janaza ana ana kokari sosai Eh, kuma akwai nau'o'i ma na hanyoyi da mutane suka ɗauka na sanar da jama'a rasuwa ɗin yanzu akwai wanda ga suna sanar da duk wata janaza yawanci kusan a kowane ini suna yi mutane cek ga wanda zai ke bukata an taɓa sa nan ta a cikin wannan nan ga mu da mitin a jami'a kawai daga cek aka faɗi janaza bayan awa ɗaya nan ma akwai wata bayan nan ma akwai wata har da janaba kusa da ruwa nan bamu sani ba amma dai an yi ke aka wuce wannan ido ban samu ko ɗaya ba aka take sai na ta kai a fidda ni yawa saboda a ah, ana gaya wa janaba kai kana magana wani zai mitin kuma wani zai kai ne ma za ka jagoranci mitin ne wani zai kuma mitin yana da matuƙar abu na sannan kuma an gaya wa janaba yau an gaya wa janaba yau kaga gwanda ka sani ba Allah ya yafe. yawa da haka ni sai nake a tsire ni gaskiya yawa kawai zai na buga wanda suke a wannan abu na nan ce a taimaka mun a tsire ni yawa saboda eh, abu na, in janaba ta zo wanda Allah subhanahu wataala ya sa mutum zai abun nan sai sai yi. yawa amma wasu mutane suna kokari sosai gaskiya ka ga mutum wani a ini da wuya ya tsallake bai samu koda janaza guda ɗaya ba kuma ta hanyar irin wannan sadarwa da ce wannan duka alhamdulillah muna fatan Allah ya karbi ayyuka ya ce fihi a hadis akwai hadisai wanda ke tabbatar da ya halatta a sanar al'awwal daga cikin hadisai ne akwai na na أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع فيه خرج إلى المصلى منه فقبل فقال الشيطان وكاد ومقبل مسألة السابع a yadda daga cikin dalilai hadisan da suka tabbata wajen maganar halarcin a sanar da mutane a je sallan janaza ko a sanar da mutane don su nemi su nema wa wanda ya rasu a abin a gafara annabi sallallahu alaihi wasallam hadithin abu huraira Yallahu anhu anna Rasulallah sallallahu alaihi wasallama na'an najashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar da rasuwar Najashi. labari ya zo mata cewa Najashi ya rasu take annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya gaya wa sahabbai cewa Allah ya karbi rayuwar annajashi su fita gaba daya saboda aka suka fito aka fita waje ya ce su tsaya su yi sahu-sahu shi ne ba ya jejjera su a sahu-sahu ɗin da suka yi ya yi kabbara suka yi kabbara wato irin yadda ake sallar gawa alhali annajashi a lokacin yana ƙasar ethiopia ne ƙasar habasha to ya rasu kallon ka annan salatu ya ta aka yi masa salatul ra'i. amma ya san da rasuwarsa sannan kuma an yi masa salatul ghaib yawa ma'ana la'anin najashi fil yawm alladhi mata fihi a ranar da ya rasu ranar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari kaga ba waya ba waye ba sauransu amma duk da haka ka duba kasar kasar Ethiopia tana Afirka ne annabi sallallahu alaihi wasallam yara Madina amma ya ji labari a ranar da annabi ya rasu saboda haka eh, eh, a lokacin kharaja ila musalla ya fita zuwa ga eh, filin sallah fasaffa bihim ya sanya mutane ya daidaita su sahu sahu wa kabbara arba'in yayi masa kabbara hudu wanda ke nuna halaccin salatu za'id idan bukata ta taso shine misali idan mutum ya rasu a wata ƙasa wanda ake tsammanin cewa ƙasar da ya rasu babu musulmai wanda za su wata sallah to in musulmai suka ji labarin rasuwarsa a suna wani guri to sai su fita sai su sai su kamar gagawa a gaban su nan da niyyar sallah wa wancan mamaci shi da kawai sai su kabbara su masa salatu za'i yadda ake yi kamar jalaza tana kwanci a gaban mutum a karanta fatiha in an yi kabbaran farko in an yi kabbara ta biyu a yi salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibrahimiyya sai yi kabbara ta uku a yi addu'a wa mamaci addu'a sosai yadda mamaci zai samu rahamar Allah da kuma tausaya masa ta hanyar addu'a nan suna da sanar yakan yi addu'a mai tsayi in aka abuna in aka zo sallan janaza haka in an binne mutum a nan suna yakan yi addu'a sosai har ake kwatanta addu'arsa da tsawo a je a kamo raƙumi a soke shi a teɗe shi a yayyanka naman a ɗaura ba a kan wanda za su dafa tsawon wannan lokacin kamo raƙumi soke shi sai da shi malamai na baya bayan nan na zamani sun kwatanta tsawon hakan da yadda yake faruwa a da da tsawon awa ɗaya da rabi wani in an binne mutum a nan suna na suna yana tsaye a gaban kabarin yakan yi abin da ya kai kwatankwacin awa ɗaya da rabi yana kawai addu'a wa wannan wanda ya rasu kuma kuma yanzu kawai komai gaggawa hatta misali a sallolin namu za ka yi mamaki ko wani zai Allahu akbar Allahu akbar an yi magana Allahu akbar ko muna addu'a sosai ko kuma ya yi wannan fa'alar ya saboda kawai ayi a wuce i za ka ji wasu na kawai an tafi a mamaci ana kai shi shikenan ka ji ana ta surutu kaza kaza kaza kaza to ala ayyi ne ana gama kafin a kawai duniya za ka ji sun fara tada bashin ne su ba za dai ƙi zuwa ba kam amma ko ba ladabi ladabin yin abubuwan yadda sunna ta ce gaskiya muna da karanci a wannan amma ana kokarin zuwa za ka ga an cika gurin janaza duk inda aka ji labari musamman dai a garin nan shaida ne mai kyau ana da wannan amma sai dai wasu laduba za a zo din amma kuma sai gaggawa na shaidan sai ba sai ba mai mutane ko da yanzu to lokaci yayi ya kamata a tsare to da an yi kawai shikenan kaga kamar kowa yana sauri kafin ka karanta fatiha Allahu akbar kafin a kira ce manzo Allah sallallahu Allahu akbar Allahu akbar kafin a yi wata addu'a ne dan dan wani wani ma mai ah, ai in dai kun zo kan to ku ba da lokaci in dai kun zo ku ba da lokaci daidai gwargwado ba a ce dai a dau lokaci kuma gaba ɗaya har a shiga haƙƙin jama'a ba amma dai in dai an zo a ɗan ba da lokaci shi kansa mamacin ya samu alfarman addu'o'in da za a yi haka in an je bunnewa makabarta to na ma ya kamata a dai ɗau lokaci daidai gwargwado musamman bayan an gama ne wannan lokaci ne na addu'a ba kawai daga an gama gulle sai kai a watsa a abu na ba ga hatta dangin mamaci za ga abu nan an gama gunnewa an gama gunne mahaifiya amma ɗaya na cikin rigiyar tafiya ko an gunne ɗaya mahaifiya na cikin rigiyar tafiya to wannan abu ne abu ne wanda yake akwai buƙatar a duba sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin wannan da haka annabi sallallahu suna yi kabbara guda hudu tare da yin abin da suka tabbata in yi kabbara na farko za a yi fatiya kabbara ta biyu salati manzo Allah sallallahu alaihi suna Ibrahim ya kabbara ta uku ayi addu'a wa mace an yi kabbara ta hudu sannan ake sallama bayan ta addu'a ta karshe gajera wanda suke abunan ga mamaci wadda duk wanda suke rayayyu na tafsina ba'dahu ta harina a jarahu da makamantar haka wani yakan rasu sakamakon rasuwarsa a samu fitina a cikin zuriyarsa ko a cikin abun da ya bari ko a mulkin da ya bari sakamakon rasuwarsa a samu fitina bayansa ko a gidan da ya bari cikin iyalansa ko a unguwar da ya bari cikin gudanar da abubuwa da yake saboda yana nan ya zama a mai kula da abubuwa da yawa rasuwarsa a samu fitina kashe sa, zaga ƙarshe ake addu'a na tiskina da huya Allah ya Allah karka jarrabe mu bayansa wala tuharrimna ajrahu ya Allah karka haramta mana ladan ibadar da muka yi na yin sallah gare shi to eh, ana so irwa ina do a ƙarshen abunan sallar janaza ne sannan eh, yace akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma eh, imam Imamul bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi da ma wasun su wa sayati dhikruhu bi jami'i ziyadatihi yin mukhtalaf turqihi yace bayaninsa zai zo sosai wannan hadisi din ambatonsa da bayaninsa da duk wani abin da yake na kare-karensa duka da kuma hanyoyinsa daban-daban duka ya ce zai zo bayani zai zo fil ala ta 60 a matsala ta 60 alhadis sabi a hadisi na bakwai mana a can gaba insha Allah wuce ta'ala na na'am ثم قضى جعفر وفي ثم قضى عبد الله بن رواحة وفي بين عينين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ثم قال خالد بن وليد من غير امرأة من بيت امرأة امرأة امرأة وفتاة له أخرجه البخاري ترجم له والذي قوله بقوله باب رجل على عن بيت بنفسه وقال الحافظ نعم وقال الحافظ مراجعة وفائدة هذه الترجمة الإشارة إلى أنها يسمو أن النعي يسمو المال كله وإنما نهى عما كان أحد الجاهلين يصنعونه فقالوا أنه يعلن بقول الموت على أبواب الدور والأسواق. نعم. الثاني حديث na biyu wanda yake دليل tabbatar اقوي dalilin cewa يا sanarwar da shine an anafi radiyallahu anhu qala daga Anas ibn Malik Allah ya yarda shi yace qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa bayan ya tura a runduna yakin muharabatin rum ya ka ruma a kariyatu mu'tad wato a yakin mu'tad lokacin da zai tura su sai ba da tuta kwamandan farko da aka bawa shine zai dubu na harita ya ce musu fa'in usiba in zai dubu na harita ya rasu ya yi shahada fa ja'afar gune abi talib ja'afar ibn abi talib ya zama shine kwamanda ya ce fa'in usiba idan ja'afar shi ma ya yi shahada fa abdullahi bin rawaha to abdullahi bin rawaha ya zama shine kwamanda ya ce fa in usiba in shi ma abdullahi bin rawaha ya rasu yayi shahada to musulmai su yi ittifaki akan wani a cikin su daga wannan bayanin ka san cewa duk inda za su yi shahada eh, ya jera su su uku yace na farkon su shine wane idan yayi shahada wane ya karba in yayi shahada wane ya karba kai sun tafi sun tabbata za su yi shahada don maganarsa ai ba yadda za a yi in ya faɗi hakan to hakan ne zai faru kawai suka kama hanya to da suka tafi aka ne ana can ana a tun a hanya tukunna wani mutum ya taho a guje da doki ya zo ya tsaya su sun ɗauka mai leƙen asiri ne ashe wani musulmi ne daga wani ƙauye ya zama wata rundunan su wani rundunan su dubu uku da wani abu ne wancan rundunar sun fi dubu talatin rundunar rumawa karkashin a jagoransu firakla shi ne ya zo yake gaya musu cewa gaskiya ga halin da ake ciki kuma ga abun da ya gani na wa'incan runduna shi yana ga adadin nan ba zai iya tunkarar wancan rundunan ba a lokacin suka yi shawari wasu suka ce a koma madina kawai a sake shi zai bin harita yana sauraron su wasu suka ba da shawari suka ce a a tsaya a nan a aika wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karo mutane su tawo sai su same mu sai a wuce wasu kuma suka ce a abu ne eh, eh, abdullahi rawaha radiyallahu anhu ɗaya daga cikin waɗanda aka ce in wannan ya yi shahada wannan ya karba in wannan ya yi shahada shine na ukun su shine sai shine ke cewa wa ma nuqatilu an-nasa bi adadin wala kasratin wala quwwa inna ma nuqatiluhum bi hadha ad-din alladhi akramana Allah bi ni babu ba ku sani cewa ba wai adadin yawa sai ke sa mu ci nasara akan mutane ba ba kuma karfin makami yake sa mu ci nasara akan mutane ba a'a mukan ci nasara ne kawai gwargwadon rikon mu ga addini in mun rike addini to za mu ci nasara so da kan mu rike addinin da Allah ya daraja mu da shi ni a gani na kar a bawa manzo Allah sallallahu alaihi labari in Allah ya sanar da shi shikenan amma mu kar mu tura sannan kuma kar mu tsaya anan kar a ci gaba da to da kawai sai duk suka yi tibaki akan wannan kai suka ne to wannan shine da suka je suna karawa suna cikin karawa da wannan rumawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana madina a wani kauli sai aka ce sai ce duk mutane su taru a masallaci sai ya hau mimbari a wani kauli kuma an yi sallah ana masallaci sai ya tashi sai ke ce musu ga yan uwan ku can suna kare yaki a yanzu haka zai bin harita ya yi shahada yake jafar ibn abi talib ya karbi ragama an sari hannunsa na dama ya rike tutar musulunci da hannunsa na hagu an sari hannunsa na hagu ya rike tutar musulunci da dungulmin hannayensa suna zubar da jini sannan wani ya soke shi ya ce ga wani mana lokacin da jabar ibn abi talib ya rike da dungulmi wa'annan ya ce mala'ika ya zo min a sifar jafar in gashi nan da dungulmi shi ma yana rike saboda yadda da Allah yi da abin da Jafar yi ita sannan Jafar din yayi shahada an soke shi yayi shahada Abdullah bin Rawaha ya karbi ragama ya sake ce musu Abdullah bin Rawaha shi ma yayi shahada wani fa suna Madina ne sama da kilomita a 600 ne a tsakanin su amma nan su yana bada labari abin da yake gudana ya ce musu Abdullah bin Rawaha yayi shahada amma ga Khalid bin Walid ya karki ragamar ba tare da ni ne da shugabantar da shi ba amma sun yi ittifaqi Khalid bin Walid kawai ya ga ya dace ya karki ragamar don haka ya karki ragamar amma kuma sun ci nasara sun ci nasara akan hannun Khalid bin Walid yace ku tashi mu je gidan Ja'far mu je mu duba su so da yana son Ja'far yana yi ta masa ashbata kalki wa kulufi a cikin mutane kai ne kafi kowa kama da da halitta ta da kuma ɗabi'a ta don yayi kama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don yayin bakwano ne abu ne yayin sai eh, abu ne annabi sallallahu alaihi wasallam dan wani baban Jafar ne saboda haka yace to a tashi a je gidan ina ta tashi aka je gidan to kaga ala ayi hali annabi sallallahu alaihi wasallam wannan labarin da yake ba su ai labarin rasuwa yake ba su da bai halatta wa ai da ba su ba kaga wannan dalili ne ne da ke cewa abu ne aka ga rayata zaidun fa usiba zaidu bin aisha ne ya rike tuta ne komandan farko fa usiba an same shi mana ya yi shahada kaga ya ba su labarin da suwan zaidu bin harita da irin wannan ba da labarin bai halatta ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai fada ba wannan ke nuna ashe akwai wanda zai rasu ku ba da labari kai wani ya rasu Allahu akbar ka wani mutumin kirki ya rasu ka wani mutumiyar kirki ta rasu zato ana faɗar wanda ko da akan mimbari ne ku sai ta ka wane ko malam wane ya rasu ko wane ya rasu ko wance ta rasu a ba mata gafara wani ya halatta da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tana a bainar jama'a ce wane ya rasu wane ya rasu sai ta summa akala ha abu da Ja'far sannan Ja'far ya karbi tuta fa usiba shi ma ya rasu ثم أكلها عبد الله بن رواحة عبد الله بن رواحة ياك إتوتا شيما فأصيب يا رسول وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبرفان a lokacin da Maza na suna sai ke ba da wannan labarin da suwar idanuwarsa suna zubar da hawaye kaga kuka na zubar da hawaye na tausayin mamata da kuma damuwa na rasuwan wanda suka rasu in kuka ne na zubar da hawaye ba na hayaniya da kururuwa ba wannan ya halatta gashi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan zuba da wa'in da ke yana nuna lallai sanar da rasuwa yake to kaza ce in sanar da rasuwa irin wannan ne babu matsala kuma a kada Khalid ibn al-Walid sai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu Khalid ibn al-Walid kuma ya yi tuta in min ghairi imratin ba tare da an shugabantar da shi ba fa futiha halahu sai Allah ya bada nasara suka ci nasara wala duk suna tan suke suna tan suna wannan gogor mai Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba wa inda suke Madina labarin abun da ya gudana Eh, wannan abu ne eh, masu ah, maganar cewa suna iya sensing abubuwa ko kuma ishu na globalization duka wannan da kullum muna eh, maimaita cewa oh, tuntunin Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya da shi abubuwa da yawa irin wa'annan hatta wasu daga cikin sahabbai irin su Umar dan Khattab radiyallahu anhu sanar da su irin wa'annan abubuwa ah, a lokacin da suke shirye rundunonin yaki so eh, duk irin waɗannan eh, abubuwa waɗanda suke sanannu abu ne a shari'anci akhrajahu al-bukhari wa tarjama lahu wallazi qablahu imam al-bukhari ya kawo wannan hadisi sannan kuma ya tarjama ya tarjama da kuma hadisin da yake kafin shi ya mata tarjama bi qawlihi babun ar-rajulu yan'a ila ahli al-mayyit bi nafsihi yawa babi wanda yake nuna cewa za a iya wato mutum zai iya sanar da wato ma'abuta mamaci ya je ya kaya mu cewa wanen su ya rasu ko kuma in shi yana daga cikin dangi mawuci ya gaya waɗanda yake bukatan ko su zo sallan janaza ko su sani don su nema masa gafara su yi masa addu'a zai iya gaya musu to balle ma yanzu alhamdulillah hanyoyin sanarwa suna da sauki da yawa nan da na ake yin waya a bada labari nan da na ake yin text message a bada labari nan da nan wasu ake turawa a yanan gizo-gizo a ga labarin eh, rasuwa sai akwai wasu kurakurai kuma har yanzu da mutane suke yi a cikin wannan bangarori shine za ka samu wasu rasuwarsu ta zo ta hanyar hatsarin mota ko hatsarin abun hawa amma sai mutane su zo su ɗau mutum a cikin jina-jina sai su wa mutane kawai a yanin gizo-gizo wannan kuskure ne ba a kula da haƙƙin wannan ɗan adam ba ko ya rasu ko yana da rai in yana da rai an ɗaga wa dukkan iyalansa hankali sana an ɗagawa duk wani musulmi da zai iya ganin abun ba hankali sannan kuma an ci zarafin shi yanayi wannan mutum akwai waɗanda su kuma ba za ka iya fassara yaya suke ba a lokacin da aka ɗaga mutum za a sashi a cikin kabari su ko suke ɗaukar hoto su ma suke yayatawa a gurin da sahabbai suka tibanta kansu da cewa tsuntsu zai iya hawa kansu ya tashi so da tsabar razana anas ibn malik radiyallahu anhu yake cewa idan ka gan mu tare da manzo Allah sallallahu alaihi ana ana bunne mutum za ka rasa waye ma danginsa saboda yadda kowa yake galabaita to a lokacin da suke ga har na ta setawa yana kutsawa cikin yana ɗaukar mutum a abuna wasu kaga a gurin sallah kaga mutum an kabbara ana sallar janaza shi ko ya ta mutane ta waya yana ɗauka shi wannan sallar ne ba zai yi ba ladan ne baya so ya tura mutane ta waya ne su masa sha'awa ko nan yake tsammanin lada ba a taɓa faɗan lada akan wani abu da yake yi ba ladan kawai shine yi sallah sallar janaza sai ga su da su ware kansu sun je ta gaban liman sun dauke shi ta wancan gefen sun dauke shi ta gawan tana nan sun dauke shi shi yana bayan gawan suna ta wannan har a idan da tana su da sai gina wani abu yana bada mamaki gaskiya mugun hatsari ne dole a yi magana a kansa So ka mutane ya kamata a mai da hankali a mutuwa nan ba wasa bane addini ba wasa bane sanin shari'a ba wasa bane yawa lokacin da mutum zai zo ana ana ana abuna ko a ce gawan wani ne wannan sai kawai za mutum abun da ya iya kawai ta ɗauka hoto ka nuna mutane ne kabarin ko ka nuna mutane wane ne wannan ake sawa a kabari me saura a cikin wannan me me ake A annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mata ma su je gindin kabari ko su je eh, ana binne mutum wanda ya hana su ziyartar makabartan ma gaba daya kai kuma sai ka dauko hoton sa gawa a cikin kabarin ka nuna wa mata me kake annabi sallallahu alaihi da ya hana su zuwa ai ya san me sai ya hana su to kai sai ka dauko da makabartan da kabarin da wanda ake sawa a ciki da wasu sawan da gashi an dago da me sai kana nuna wata menene wannan me ake so a yi ake so a cimma wane ne in dai ya rasu ya riga ya rasu abinda kawai ake so shine ku yi mata addu'a ba wata gata da ta wuce a yi masa addu'a to amma ana yin wasu abubuwa wanda suke laifuffuka ka ga mutum wai yana ɗaukan gawan babansa ana kwanta da ita cikin gabari mutumin da fi kowa cancancin ya tsaya da addu'a wannan lokacin wai ya rike waya yana ɗaukan gawa gawan babansa gawan mahaifiyarsa gawan kaza to wannan ba ƙaramin laifi bane ko ba ƙaramin kuskure bane mutane suke ciki Allah ya kiyaye wallahu ta'ala a daidai wannan munasaba muke addu'a ga ah, amma ya wadda take Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarta daga cikin makwabtan mu a yau kudu da cewa tun jiya Allah subhanahu wataala ya karbi rayuwarta kuma yau aka yi sallar ta kuma aka kai ta makwancinta muna fatan Allah subhanahu wataala ya gafarta mata iyalan da ta bari a baya Allah ya kyautata sha'anin su abin da ta bari a baya Allah ya kyautata shi sannan Allah subhanahu wataala ya gafarta mata ya fassara mata cikin kabari da dukkan sauran iyayenmu gaba ɗaya da suka riga rasuwa da kakanninmu duka muna musu addu'an Allah subhanahu wataala ya gafarta musu akwai yar ministan communication da digital economy shi ma muna malam Isa Ali Ibrahim wanda shi ma yarsa Allah subhanahu wataala matashiyar yarinya ita ma Allah subhanahu ta'ala ya karbi rayuwarta a ita ma aka yi janaza duka a yau muna addu'a Allah ya ba da haƙurin wannan rashi da kuma Allah ya gafarta wa ita wannan yarinya kuma ya sa ta zamanto mai ceto ga iyaye eh, duk da cewa ta zama matashiya muna fatan Allah subhanahu wataala ya ce mata kurakuranta mu kuma idan ta mu ta zo Allah ya ta karshen mu ya samu cika da imani dukkan waɗanda suka riga mu komawa ga Allah subhanahu wataala iyayenmu kakanninmu malamanmu makwabta da sauran dattijan anguwa waɗanda suka koma ga Allah subhanahu wata'ala na kusa da na nesa muna fata Allah ya gafarta musu Allah ya yafe musu hatta waɗanda suke masu mulki sarauta da Allah subhanahu wata'ala ya sa su ne suka kafa wannan gari tun daga tarakunan farko Allah subhanahu wataala ya yafe musu Allah ya gafarta musu kurakuran su manya manyan malamai waɗanda suka tsaya da karantar da addini tun ba a haife mu ba tun da can a wannan gari Allah subhanahu wataala ya yafe musu Allah ya gafarta musu iyayenmu manya manyan waɗanda suka yi ayyukan alkhairi a wannan gari da gudanar da abubuwan alkhairi har mu muka zo a yanzu muka samu alkhairan da suka dasa manyan sarakuna waɗanda suka dasa garin suka dasa alkhairan garin ba tare da sanin ya za su maye su a bayan su ba Allah ya kawo mu ne mu ne muka maye su da manyan maluma da suka yi karantarwa tun ba san za a yi irin mu ba har Allah ya sa mu ƙananan almajirai a yanzu muke nan dukkan addu'ar mu gare su Allah ya yafe musu Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta musu ko kuma in ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe Zuriya mu da iyalanmu Allah ya shiryar da mu Allah ya tabbatar da mu akan shiriya duk abin da ya zama mana alkhairi a rayuwa Allah ya tabbatar mana da shi Allah ya azurta mu da arziki na halal marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya ah, wanda suke fama da jinya kala kala nau'o'i daban-daban abbas an ce ya dan samu sauki ko kuma ya samu sauki a yau yana ɗan zagayawa Allah ya kara masa lafiya faisal yana cikin sa sosai ta rashin lafiya Allah ya bashi lafiya Allah ya yi masa abin da yake damun sa Allah garba yana kwance shi ma a gida Allah subhanahu wataala ya yi masa sauran marasa lafiya ambasada shi ma yana zaune Allah subhanahu wataala ya bashi lafiya duka kowa da kowa gaba daya makwabtan mu a su ne da tije yanzu da suka saura mana a unguwa muna fatan Allah subhanahu wataala ya kyautata karshen mu Allah kuma ya kara musu lafiya da karfin gwiwa wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala aje sai lokaci na gaba na'am na'am wa sha Allah na'am na'am na'am kafara na farko na eh. na biyu da na uku da na hudu kuma a wa mamaci ne sannan kuma da ya tashi biyar ne ba eh, ba maki ko ya dan manta ne da ka tambaye shi sosai kila da yawa bayani wata kila ko ya manta ne eh na eh shine abu na wani tayi ka san ne ba mamaki shekaru suna iya sa mutum ya dan yi wahani ya yi kabbara biyar bai an kara ba ya kuma ce in an yi fatiya kar ya faɗi za a yi fatiya in an yi kabbaran farko ya fara maki wahani ya zo ta a zamanin malamin magabata akwai waɗanda wahani ya zo musu saboda tsawon shekaru shi ja suna idan ka zo gurin su karɓar hadisi da ka suke ba da hadisa, su jero isnadin da suka je suka risko hadisin su ba da shi da ka amma da shekaru ya zo musu hadisin da da sun ba da shi da ka har ɗaliban su ma sun ba da shi ba ka iya cino shi to shi sai ka ga sai in ka zo gurin su ɗauka hadisi sai sun shiga gida sun ɗauko littafin da suka rubuta sai su bude hadisan da babi kake so sai su rinka karantawa saboda yanzu haddan su ta riga ta yi rauni to wahani tsawon shekaru kenan ba mamaki wannan ne ko tsawon shekaru ne wala wuce ala alam amma dai da an samu an tambaye shi kila da ya kara bayani na wala wala na na na na daga ba a yi ne ana karanta fatiha a sallar janaza misali ba ana kabbaroli guda hudu ba to idan aka zo aka yi kabbaran farkon nan abun da za a yi shine karanta fatiha sannan sai a yi in an karanta fatiha zuwa wadda zuwanin amin to sai a yi kabbara kabbara ta biyu kenan to sai a yi talati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka ana karanta fatiha a sallar janaza yawa na'u wa alaikum assalam rakawoyi ok kabbarori eh, idan an yi kabbarori sai mu ce zai ko kabbaran karshe ya ɗaya ko guda biyu to idan liman ya yi sallama to mutum zai wannan kabbaran idan har za a yi jinkiri da gawar ba a ɗaga ta aka tafi da ita ba to zai dukkan addu'an da ake yi a wancan tsakanin kowace kabbara amma idan kawai daga sallamewar liman nan da nan kawai za a daga gawa a juya ne to sai kabbarorin kawai ya ce Allahu akbar Allahu akbar sannan ya sallama in biyu ne su kuma ce masa amma in dai za a bar gawa ne dan wani lokaci to ana so yi wannan abin da ake eh wallahi wa da annabi sallallahu alaihi wasallam abin asalin sallar janaza ba su su sallah ba to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba duk sallah kenan so da illa ta zo na kira ta zo bayan la ma'ana shine wani abu ya zo wanda yake kawai ba a ce da ya ce la salata salata la'asr babu sallah in dai sallar la'asar ce sai an yi fatiha to da magariba da isha da azhar ko ba a yi fatiha ba damuwa ko ba haka to amma sai ce la salata duk abin da ake cewa sallah a duniya in dai sunansa sallah to bai zama sallah ba sai illa bi fatihatil kitab sai an yi fatiha to sallar jaraba ko sunanta sallah to ba ta zama sallah ba sai an yi fatiha to wannan shine kaida wallahi to in ji Allah ta ala na ga mun shi sai muna lokaci na gaba in Allah da zamu ci gaba daga inda muka tsaya muna fata Allah ya taimake mu wallahu ta'ala alam Allah ya gafarta mana kurakuran mu Allah ya yafe mana zunuban mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan bukatunmu muna roƙon Allah subhanahu wataala biya mana mu na alkhairi duk abin da zai mana damuwa a rayuwa Allah ya mana kariya daga shi a mahasada Allah subhanahu wataala mana maganin su a masu kiyayya ko da gare mu ko ga eh, garinmu ko ga addininmu Allah subhanahu wataala ya mana maganin su Allah ya isa mana daga damuwar da suke shiryawa Allah subhanahu wataala ya eh, ya azurta mu da arziki na halal Allah ya bulbulo mana kofofin arziki a gidajenmu da wannan gari namu da sauran garuruwa baki daya amfanin gona Allah ya azurta manomanmu da amfani mai albarka Allah ya sa amfanin ya amfane su ya amfane mu ya amfani al'umma baki daya hasashen da ake cewa abinci ana ganin kamar zai karanci Allah ya sa wannan hasashe kar ya tabbata Allah ya sanya albarka a cikin abun da aka noma in Allah ya sanya albarka sai ka ga ya wadace mu ya Allah muna roƙonka ka sanya albarka Allah ka sanya mana albarka cikin abun da manoma suka noma Allah ka sanya mana albarka cikin abincin mu ka sanya mana albarka cikin tattalin arzikin mu ka sanya mana albarka cikin zuriyar mu da iyalan mu ka sanya mana albarka rayuwar mu gaba ɗayan ta innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin ya arhamar rahimin dukkan barazana Allah kai mana kariya اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تعون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من أعدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك